Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kasashen Amurka da Koriya ta kudu da Japan sun faɗaɗa haɗin gwiwar su na tsaro fiye da Koriya ta Arewa domin sa ido kan ayyukan China ta hanyar tattaunawar haɗin gwiwar yankin Indo-Pacific lamarin da masana suka bayyana a zaman muhimmin ci gaba na kange beijing daga faɗaɗa barazana a yankin kasashen uku sun gudanar da taron tattaunawar haɗin gwiwa na farko na yankin indo-pacific a makon da ya gabata a birnin washington inda suka fito karara suka ambaci sunan china tare da tattauna halayenta masu haɗari da ke ta'azzara a tekun kudancin china har ila yau sun yi matsayar yin adawa da duk wani yunkuri na bai ɗaya ta canza matakin da ake ɗauka ta hanyar karfi ko tilastawa a yankin na indo-pacific a wani labarin kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da gogaggen jami'in diplomasiyyar kasar china liu yuancheng a safiyar jiya juma'a kwana guda gabanin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar taiwan wanda ke zaman wani gwajin kokarin warware tankiya tsakanin amurka da china washington ta gargaɗi beijing kan amfani da zaɓen a zaman wata hujjar rashin zaman lafiya a mashigin taiwan domin wanzar da tsarin da aka daɗe a kai amurka za ta aiki da tawaga daga dukkan jam'iyyu zuwa taiwan bayan zaɓen wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta ce blinken ya ta muhimmancin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin taiwan da kuma tekun kudancin china A jiya Juma'a kamfanin sadarwa na Paltel a zirin Gaza ya bayyana cewa faɗan da ake gwabzawa a yankin ya haddasa katsewar dukkan layukan sadarwa a yankin. Kamfanin na Paltel ya bayyana a shafinsa na dandalin sada zumunta na X wanda aka fi sani da Twitter a da cewa an katse dukkan layukan wayoyin salula da layukan tarho da kuma ayyukan intanet a faɗin Gaza saboda hare-haren da ake ci gaba da kaiwa. yankin da hamas ke da iko da shi dai ya yi ta fuskantar katsewar sadarwa a cikin kwanaki 100 da suka gabata sakamakon yakin da kuma rashin isasshen man samar da wutar lantarki majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwa game da sabbin umarnin ficewa da sojojin isra'ila suka bayar a ranar alhamis a kudancin gaza labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an amurka da na birtaniya sun bayyana kwarin gwiwa kwana guda bayan da kasashen biyu suka kaddamar da wani farmakin da ake dangantawa da jerin hare-hare biyu kan wuraren mayakan huti a kasar yemen a zaman martani kan hare-haren huti na tsawon makonni da suka gurgunta ayyukan sufurin jiragen ruwa da kuma lalata jiragen ruwa da ke ratsa tekun bahar maliya da tekun fasha wani jami'in tsaron amurka ya shaidawa muryar amurka jiya juma'a cewa kiyasin farko ya nuna cewa a jerin farko na hare-haren da aka auna wurare 60 a yankuna goma sha shida sun sami nasarar karya lagun 'yan huti daga kai wasu karin hare-hare jami'in wanda ya yi magana bisa sharaɗin sake sunansa a tattaunawa kan cikakken bayanin hare-haren ya ce har yanzu ana ci gaba da tantance tasirin harin a yau asabar ne ake soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka karo na 34 a kasar ivory coast za a fafata wasar farko ta gasar ne tsakanin mai masaukin baki wato ivory coast din da kuma gini bisau a babban filin wasa na alasan watara da ke abidjan babban birnin kasar kasashe 24 ne za su fafata a gasar ciki har da masu rike da kan bin wato kasar senegal wacce ke fatan sake daga kofin gasar karo na biyu a tarihi kasar masar ce ta fi kowace kasa yawan lashe gasar inda ta daga kofin har sau bakwai kamar ke binta da gasanni hudu yayin da najeriya kuma ta lashe gasar sau biyu labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau mara Grace da fatan an shiga karshen mako lafiya. Allah ya nuna mana mun sha sanyi duk wanda ya zo ƙasar nan abu na farko da 'yan gida dai suke gaya mashi shine sai su ce ya huta da ɗauke wuta. <laughs> to kuma abin da ba su sani ba shine akwai waɗansu wurare da igiyoyin su suke karkashin ƙasa akwai kuma waɗanda suke sama kamar irin yadda suke nama a gida to, to mu a nan kuma da yake ana irin komi in aka tashi da gaske ake in iska za a yi za a yi ta ne yadda ya kamata in ruwa za a zabga za a zabga shi da in dusa kankara to kowane daga cikin waɗannan ukun da na ambata suna iya sanadin katsewar wuta. a sosai da sosai kwarai da gaske ai ni ma na taba ganin haka nan ga miki aka yi hadari aka yi ruwa aka yi wata irin tsawa sai kawai ai sai ba sai ba ga mu cikin duhu ba na ce to an ce America ba ba a shiga cikin duhu amma dai na duba ce <laughs> sai na ga rukunin gidajen mu ne kawai amma kuma kin san abin da ya faru eh kamin ka ce kwabo kamin a dauke ruwan nan wai har an kawo ni dai na ga mota kamar irin abin da muke ce ma container san irin container da ake sa eh, haka haka ko ina ga an kawo kwantena an dora wai kan kace kawo na ji abu na zu sai na ga wuta ta dawo a sai na ce to kin san ba ba mu labari ake ba ni sai na je na bincika na gani ko eh. na je na gani wai wai janareta ne wai yan kamfanin wutan suka zo suka kawo suka dora daidai rukunin gidajen da wannan abin ya shafa eh. sai aka saka mana generator har don da dare ne haka eh. har sai da gari ya waye muna kan generator nan gari ya waye nan take suka zo kuma ba su wai kashe janareton ba a sai da suka gama gyaran da suke suka gama komai an eh, kashe a dora shi wanda ta, wanda ta kama ma sai ta kwana kenan wanda zaka zo ka ga komi daren inda ta faru a waɗansu wuraren zaka ga da daren nan za su kawo motocin su aiki da daren na a shawo kanta a kwarai da gaske kwarai da eh, gaske to sai dai eh, duk da haka akwai akwai aka ji mu a wurin mu idan ana so a ba da hujjan rashin ci gaba sai a ce ai in dambu ya yawa bai jin bai to inda almurinmu ne za a ce dambu ya wannan wallahi a to ni ai sai da na zo nan in dai yawa ne nan dai mun ai san kina da yawa <laughs> amma sai na ga ashe wai ba wai dambun ne in yawa baya ji ba a man ne ba a zawa man ne <laughs> man ne bai san dambun ba <laughs> kashi babbar ga mu ba watan nefa kana ba famfo babu titinan mota masu kyau na shin kuma ga shi bara za mu fara da kamar yadda muka saba akwai barka haihuwa akwai auraraki akwai kuma eh, rashe-rashe zance don ba rashi ɗaya ba ne. Na'am Malama Grace ah, bari mu isar da saƙon taya murna zuwa ga Muhammad Zulkarnaini Umar wanda aka fi sani da MZ Umar na unguwar gida ɗawa Sokoto amma da ke zaune a unguwar Mabera a birnin na Sokoto bisa ga karuwar da ya samu na haihuwar ɗa namiji a ranar Lahadin da ta gabata. Muna fatan Allah ya raya wannan yaro tare da sauran yara duka kuma Allah ya albarkaci rayuwarsu. To amin sun ma'amu Allah ya ɗaya ba Allah ya sa ya zama mummuni mai tausayin iyaye ko? Eh amin sun ma'amin. To bari kuma mu miƙa gaisuwar ta'aziyya kamar yadda na faɗa ga Janet tana umfon kenan a sunan mai gidanta ko kuma lamda sunan iyaye da mamanta caroline domin rasuwar kanwai janet din wato 'yar maman mama caroline din nan le esalam da dashe wadda ta rasu ranar biyu ga wannan wata aka kuma jana'izar ta jiya a garin su zamko da ke karamar hukumar lantan ta arewa aka ce ake cewa in dai Allah bai nufe ka da abu ba ita kangwata ita yayata da take tana tana ta kokari ta kawo ta nan ta ko samu sa'a ta ta nemo mata takardu an amince an abun nan Lagos kawai za su je su karbo a takardar ta green card din na zuwa Amurka sai kuma Allah mm. sai ta ce gagarin ku nan Allah sarki eh. Allah bai kaddara ba Allah bai kaddara ba to bari kuma mu mm. mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan kabilar irigwe baki ɗaya da musamman iyalan daniel jugo wanda shi ma allah ya ma rasuwa shekaran jiya bayan a gajeren jinya a jos jihar plateau wanda allah ya ma rasuwa ranar juma'a sai kuma iyalan sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayya unguta bita davolongs wanda ta rasu ita kuma ranar biyu ga wannan wata na janairu aka kuma yi jana'izarta jiya a jihar plato gaisuwar ta'aziyya zuwa ga israel dan auta da iyalinsu domin rasuwar babansu mr aaron gushep wanda shi kuma ya rasu ranar takwas ga wannan wata ana ta rasuwa a cikin an shiga shekara dai allah ya sa an shiga mm. shekara amma kuma ba gani santa ba to allah ya ba dangi duka jimirin wannan rashi mu kuma ya kyautata namu karshen to amin sun amin malama grace to daga nan kuma malama grace bari mu miƙa gaisuwar fatan alkhairi na filin a bar ya huce da kuma fatan ana lafiya zuwa ga shehu na abba sanyin da ba fashi yale sanyin da dan buga ustazu da umaru boza sanyin da dan iro auru sanyin da sanusi gaji sanyin da arzika mai saje sanyin da kuma kasimu abubakar wanda aka fi sani da kasimu reta hakimin tsibiri a garin sanyin na da aliyu dan galadima ciriyaje da aliyu dan iko ciriyaje da aliyu umaru ciriyaje da abu ale kunkurus tela sanyin na tare da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya kuma da fatan allah ya kara lafiya da nisan kwana da kuma arziki mai amfani amin to sai kuma wannan gaisuwa ta sada zumunci da ta fito daga hannun ahmadu manaja bauchi da ke bauchi unguwar karofin madaki wanda yake so a mika mashi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga honorable buhari sallau tsohon mataimaki na musamman ga tsohon shugaban kasa muhammadu buhari da ke unguwar malam goje a garin bauchi sai fatima iluwa malamin kasuwa wato fati mai gilas da ke unguwar kobi gidan alhaji inuwa malamin kasuwa a bauchi da mai girma dan juman bauchi alhaji bashir yakubu lame sai yariman bishi haruna abdullahi da jamilu barista na asibitin baram sai salmanu adamu mu'azu da ke garin boto da kuma babawo musa yashi da ke garin yashi da fatar an tashi lafiya gaisuwar fata alheri da sada zumunci daga hannun babandi mamman bandi da ke so a sada mashi zumunci da tasi'u unguwar tudu da magaram da ali sarkin yaƙi nima sai amadu mamman bande da abdulsalam mai walda dambam sai safiyanu gumel zangon daura da hamidu kalalabuwa difa da mejo aminu mayana da isuhu madatai da magaram sai mamman sani dauda cinwanza da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa muna mika muna godiya da wannan to na san aka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu ja birki na a wannan zangon dan yau abu guda biyu ke gabanmu banda karashin wannan hira <laughs> ga kuma labari faɗi da bakinka Mun yi eh. <laughs> Na san yin in ba ne tunanin labarin sai dariya ta kama na amma kafin mu je can bari mu cika alkawari. Kafin mu saurara eh, eh bari mu cika alkawarin da muka yi wa masu sauraron mu inda za mu kawo muku doriya wato ci gaba da hirar da muka suma da tasi ubakwai. Ɗan jarida mawaƙi mai a dinga al'adu dan wasan kai gashi na kai komi da ruwanka goma da goma komi da ruwanka <laughs> to kamar yadda muka faru a makon jiya bari ga karashin tattaunawar da suka yi da abokin aikin mu haka yake tashi wadan bakwai mai tashan ku ne tashan cika shekara masu gidan waƙar tashe sannan in ka dawo wakan aladun gargajiya mm. ina iya ma wasa da rawan gargajiya al'adan mata nijar mun yi ta kaga ita ma mun yi kaɗan daga cikin mm. abin da shahi wakan galgajiya kenan mm. to in ka ɗauko kuma waƙoƙi irin wanda muke ɗan garwaya da zamani kamar in ka ɗauki wakan da na yi eh, na barka da sallah wanda eh, nake cewa eh, ga sallah Eh, mun sha ruwa lahiya mm. kuma eh, ubangiji allah ya sa ibadan da muka yi mm. eh, karbabbi ne duka suna daga cikin ire-iren waƙoƙi sannan magana waƙoƙin faɗakarwa wani zaman lahiya da wani kwanciyar hankali an taba su lalle mun taba su fiye da yadda baka tsammani tanda ba a jima ba ma na yi wata wadda yanzu haka tana nan tana yawo wadda nake ce zaman lahiya da kwanciyar hankali dole sai mun haɗa kan mu 'yan uwa kabo guda. maganar waƙoƙi na sarakunan gargajiya tun da ka kai gargajiya ka heba ƙarfi akwai gudunmuwar da ka bayar waƙoƙi na gargajiya akwai sosai tunda da kwanan na ma na saki guda biyu wanda na yi ma mai martaba sultan ɗin kasanan maradi sabo na alhaji ahmed alzaki mm. wanda na ke ta farko wadda na ce bana an yi naɗe da tsarauta an gama fatan mu ka zauna lahiya sultan ahmed sabon sarki kai mulkin ka a zauna lafiya. sabon sarki tashin kalahiya sabon sarki ayyana ina sarauta waka ta karbo ga fadar sarki lalle fadar sarki ta karɓi sosai tun da jiya ma da daddar maga takardar sarki ya tabo ni inda ya ce sarki ya ce a ƙara jinjina mana yanzu haka ga ta sun kunna a kwamfuta suna kallo hmm. da shi da matan sarki hada iyalin sarki ya ce musamman ma kamar ta zama a tun da babu wanda ya taba masarki waka ma da ta samu karbuwa kamar ta tun da yanzu haka an yi hatta telanta an yi ta bidiyon ta shiga salulai kuma ga ta har gaban su ga ta an kunna ga kwamfuta ana kallo zaman ka sabon sarki tashin ka sabon sarki na sarau madala ɗan jarida mawaki <laughs> eh, eh, <laughs> haka nan za mu dan ah, dakata da wannan hira ah, masu sauraron musu biyo mu mako mai zuwa watakila za mu kawo musu karashin ta in Allah ya har yanzu da saura har yanzu da saura malama gare ta yi wato hira ta ta tana da yawa ta fara kayatar. to ai an cika ne tunda dai komi da ruwanka in ka samu dan jarida ka zauna da shi ai kai ma ka sa abin da ka nema. A gaskiya kam duk ko abin da jarida ya sa dole ka sa abin sai a ba da yawa an tashi. To Allah ya nuna fada. To amin sun ma amin. To yau Malam Agnes yau ba ke ko ni za mu ba da labari ba. Haka yake. Daga bakin mai ita ne za a Haka yake. Wato Malam <laughs> Agnes. Akwai wani bawa Allah a jihar Zamfara. Eh. Eh, eh, jihar zamfara a gusau za ka gan shi ana kiran shi honorable bashir maru eh. ana yi masa lakadi da asa hikima mm-hmm. To ah, malam Grace ah, wannan irin kisan irin halitta Allah mai halitta Allah yadda ya gada ma haka yake halitta. Haka. To ah, Allah ya halicci Honorable Bashir irin gajerin irin mutanen da a takaice dai ake kira wada. Haka. Ba ba don na ƙasa ko wani abu ba. Eh. Ladi dai don mu bayyana wa masu sauraron mu eh. yadda abin yake. Eh. Wato irin wada ne na inna na kwarai da gaske Allah ya jarabe shi da gajarta sosai. to shi ne yake kuma amma honorable ne kuma mutum ne mai rufin asiri yana da sana'arsa yana da mutum ne dai mai kuɗi ba in kika gan shi fa yana da kuɗi ba abin sa mm. to yau shine zai bamu labarin yadda abokin shi ya raka shi wurin neman budurwar <laughs> a cikin garin Gusau. bari mu bashi wuri da shi da Ibrahim Dosara don ya ba masu sauraren mu labarin yadda al'amarin ya faru da kai. Ni da abokina hmm. da ya rake ni wurin budurwata. Ka yanzu wani ruwa da budurwa. <laughs> Ah, to wa abe da budurwa. <laughs> To ko da yake kai mai kuɗi ne don haka eh. to ƙara amarya za ka yi don nasan kana da mata. Eh ƙara wa zan yi mana. <laughs> To to bari mu sha labarin. To. Eh. ranar ina zaune cikin ina zaune gida ni da abokina ya kawo man ziyara daga maiduguri wannan wanda ka tahowa baka rasa sani ne wani wanda aka kira maji daɗi honorable to wannan mai dogon tsawon kuɗai yawa shi wa tsawon kuɗin nan shi ya <laughs> <laughs> mun ƙara ci abinci gida na eh. sai ni ce mai maji daɗi kaga yau juma'a ya kamata ka raka ni mu je wurin budurwa ta ka ganta sai in gabatar mata da kai ko gaisa <laughs> shi ne sai ce okay to ba ɗauke mu da mota ya kai mu da ya kai mu sai na ce aji mu nan ya dawo te mun kare za mu kira shi zan kira shi sai ya zo ya ɗauke mu to bayan ya tsaya ta yi ah, mun zo mun yi tsaye mm. kusan minti goma mm. babu wani yaro da gitta wanda za a aika mm. don ya je ya shiga cikin shallamo Na'am. to ganin mun daɗe haka nan ba a samu yaro ba sai shi abokin nawa sai ci a ah, to kai wani rubu me zai hana ni in shiga in kira rin <laughs> shi ba kamar yaro ne to amma na ji ake shekara ta ko 47 shekara ta 56 56 kware ko <laughs> to kuma zai shiga kira yare to ni abu ya ni ba abu ya daure maka <laughs> ni ka yare ta abu gida sai ne ni turariya to da gani eh. kana ji na sai da ce to shikenan shiga ka je ka sallama mota eh. ka ce ka shiga ciki kan kai sallama ka ce ana kira ana ana Fatima sallama to yan ce yanzu ka ce yanzu Alhaji Bashir sai ce to shikenan a ni dai na tsaye ni dai ni dai na dawo na samu wani dalbejiya haka mm. na ɗan yi zaune na mm. ina jiran eh, ga hituwa ta yi ko kuma hituwa shi da ita mm. a'a to ina nan kawai sai na ji kuwa gida ya ɗauki ruwa ana dako ana dako jakoki <laughs> na'am wayaye baji daɗi da ya shiga eh. ya je ya shiga <laughs> sai wata yaro ya to ya to sai kuka haɗu haka sai kuru sai yaro kuru ga da kuru baji daɗin mishi gashi akwai wata ko da baji daɗin shi ga cikin gida mata na zazzanne eh. sai suka wace wata hannun <laughs> jado maji da ya kira aiki wai sai kuma kuma yana ta faɗa wani hami za a gani ne ana gudu ana gudu to ba dole ai gudu to ni ba sai ba shi ya hito eh. wani ce ga lafiya eh. ya ce ha ah, wala wanga gida sun gane ne son wace <laughs> ah. <laughs> shi <laughs> ba so daga nan sai na ce to kaga wanda za a yi gara a gani ni taho da kai a ce wani abu ne taho da shi ya gina ga to taho mu fitanin ne ga sai mu tsaya kiran jiran mota ba mu fitanin ne ga ta baya mu <laughs> mu ba mu yi gida eh. daga nan mun kabe mun mun ka wuce na san yi na gaji karambani kai ka shiga gidan mutane ku <laughs> Wai kai ka shiga gidan mutane kuma kai ke ma. Ani wani abin da ya fi ban mamaki ya fito kuma faɗa yake yi. gaba mutane tsoro wai an ganka an gudu. Kai ka taɓa da wani a ce wani bari shiga. <laughs> Na ɗaya kai bako ne. Na biyu kuma ka wuce <laughs> ba za ne shiga gidan mutane oh, <laughs> ai shi ne shekara shekara hamsin da shida fa ma ai shi ne wa shi ne zai iso kamar shi karamin yaro yake eh, eh. saboda <laughs> an ga an ga yaro kila za a ce wani dan yaro da ya zo ya zo ki eh, aure kiran budurwa gaskiya to to malama Agnes muna godiya ga honorable Bashir Maru da kuma eh, da kuma Ibrahim Dusara da ya tattauna mana da shi sai kuma wani lokaci wani jikon yana nan da labarai kana kana za mu koma da mu sake kira shi <laughs> na gan shi da buhunan labarai <laughs> gaskiya ne malama Agnes to eh, muna godiya kwarai da gaske na ga malama Juli na kamar yadda muke faɗa na sanyin na kowa ma na iya shigowa mm. wannan shirin idan yana da labarin badawa ba da eh, to muna ga malama Jula na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Murtala Faruk sanyin Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya